Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Daidai bikin Kirsimeti na bana gwamnatin Najeriya ta ayyana nasara kan Boko Haram da kwace yalkwatar Boko Haram din da ke dajin Sambisa. Mansur Dan Ali shine ministan tsaron Najeriya. Jajircewar da wannan gwamnati ta yi kan fitar da waɗannan mutane daga ƙasar mu. Shugaban Boko Haram Shekau ya fitar da sabon faifan bidiyo da nuna yana raye da alwashin ci gaba da kulle-kullen kafa daular Boko Haram. Masanin tsaro Kabiru Adamu na ganin Shekau ya daɗe da arcewa daga dajin. Babbar kungiyar Tijjaniya Brotherhood ta ce MSS na hana membobinta maulidi da wazifa a wasu jami'o'in Najeriya da haka za ta garzaya kotu. Farfesa Mustapha Gwadabe ABU Zaria shine sakataren kungiyar. Me kuwa a ce mutanen ba sun koma sai zama a zori su karatu ana bulakanta sai za a addu'a je wajen su a'a yanzu mu Tijjanawa ne ko mun yi karatun boko za mu je wajen gwamnati ne ko ko za mu tafi kotu ne. Abdullahi Abubakar Lamido na MSS ya ce kungiyar tasu na mutunta dukkan musulmi yayin da shugaba Buhari ya soke ziyarar aiki Bauchi don tsanarta hazo a samaniya. Jafaru Isa ya ce san bai ci ko sisin kwabo a kuɗin makamai ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran Simon Lado na majami'ar Ikwa a jihar Kano da kuma Sheikh Hallur Abdullahi Maraya a Kaduna. ga rabaran lado. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa a kan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu wato zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musabaha da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana a kan zaman lafiya wannan shine zai sa kasan mu ta ci gaba shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam sunana kamar yadda na faɗa salado simon daga kano shi ma sheikh maraya ya ce adalci ginshiki ne na ci gaba. Auzu billahi min shaitanin rajim bismillahi rahmanin rahim jami'an haka gari na gidan ah, ah, uwa mutanen na ah, arewacin Najeriya. Wannan yanki to Najeriya yanki ne wanda Allah su ya wata ala masa albarkoki masu yawa. ita kanta najeriya ƙasa ce da allah ya mata albarkar mutane masu yawa amma idan mu ce duba sai ga arewacin najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan da saba'in. bayan haka za ka ga fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na kasan noman da Allah su wata wata'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sannan gashi kuma in ka duba jan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki to idan mutu ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu ga shi ƙasar najeriya tana ɗauke da mutane fiye da miliyan ɗari wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta najeriya suna arewacin najeriya ne za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci ko da ke alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin wukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zaɓe ta a jihar taraba to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas inda za ka ga an fada tashoshin mota an sa bama bamai coci-coci a masallatai a makarantu da makamantan haka sannan za ka ga sace jama'a sanadiyar wannan ta'addanci har yanzu 'yan matan chibok din nan fiye da biyu ba a san inda suke ba sannan ga fiye da mutum miliyan biyu wanda aka raba su da wuraren su na zama wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi abubuwa dai marasa kiwo Allah wata ala yi mana maganinsa. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.